A ƙasar Nijar, tabarmar Somali ana saƙa ta ne da kaba, kuma da kalar tabarma budurwa ke ba samari amsa ana kuma adon ɗakin zana da ita. Maimuna Haruna mai lakanin suna Tinni Biyonya ta ƙara mun haske bisa al'adar. Tabarmar tamu ta mutanen da tun dai lokacin da yarinya ta kai matsayin yin samari misali shekaru takwas saboda yarinya ba sai ta kosa ba sosai ake mata aure a da lokacin nan ne uwa ke zaɓen tabarminta fara baka mai zane-zane sai uwa ta adana su lokacin da samari suka so mu fitowa in ta ga wanda bai mata ba to tabarman nan mai baki da hori ita ake huda mishi da abokin nashi ya ga haka to ya san ba a son su samarin da take so da ya zo sai a huda mishi farar tabarma uwa tana adana miki tabarminki kamar miji baya kwana waje kusu kusu tabarma sunuzo wadda ake ɗebowa icen na sunuzo a sa a jika shi a cikin ruwa a lokacin nan ba mu san komi ba sai tabarma ita ce ake hudawa in an sa amarya lalle an gyara komi da komi an girka gado sai a a kahe ɗakin da tabarmi wannan tabarmar miji baya kwana hedi ita ake hudawa mai gida ya taka ya shiga cikin ɗaki ba mu san ta roba ba. Gaya mana yadda ake yin wa'annan tabarmu na songai kuma me ya amfanin su. Uwa ke gyaran kayan ɗakin ɗiyarta ta je ta ɗebo kaba ta gyara ta hudda mai tauri mai tabshin kuma sai ta yi tabarma ko wani kwando ko zuba ko waiwai. mai taurin kuwa ita ake shikawa a haɗa da laka da ɗiyan bagaruwa da kuma ciyawar dawa don a runa su tare. Ba mu san garura ba da wannan dai muke yin dan zane-zane na ja da baki sai mu haɗa haragaya mai kyau. Amma yanzu komi ya sake tabarmar leda ta maye ta kaba. Wani kira za wa matasan yanzu don su yi koyi su riƙe wa'annan al'adu. Yaran yanzu ba su son tabarmar kaba sai ta leda. A da armi ba da wahala. Duk abin da aka kawo ma yarinya ya wadata uwar diya ita ke zuwa ta debo kabarta ta ma yarta kayan ɗaki cikin ruhun asiri ba wani ɗaukan bashi. Yanzu a ƙauyuka ana samun inda ake saƙa wa'annan tabarmu? Yanzu haka wasu da wannan aikin kabar su suke ci da iyalansu ko da yake wasu mutane suna kyamatar shi ya kamata mu mai da hankali kan al'adun mu mu daina kwaikwayon nasara misali fulani ba su bar al'adunsu ba bakin zannan nan na da da farar taguwa da takalman nan na roba shine suke amfani da su amma yaran zamani ba sa son wannan sun fulnga mani ngai na mu furu zan fulnga hano kaso zarbiyo dinga ko kwara di maso di ni buta mai ni ke amma so di jihadi zai kan gone isat